A Najeriya batun samar da ‘yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi na ci gaba da janyo tafka muhawara a tsakanin ‘yan ƙasar da yawansu ya haura sama da miliyan ɗari biyu. Ya zuwa ƙarshen shekara ta 2024 da ta ƙare, najeriya dai na da yawan ‘yan sanda dubu ɗari hudu, lamarin da masana harkokin tsaro suka ci sun yi kaɗan wajen baiwa al'umma da ma dukiyoyinsu kariya. Tuni dai masu ruwa da tsaki da suka hada da ƙungiyoyin addinai da na kare haƙƙin ɗan adam suka fara yin tsokaci a kan wannan lamari. Shugaban Majalisar Dokoki ta Jihar Niger, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ci samar da ‘yan sandan jihohin zai taimaka wajen rage barna da shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi ƙasar. Duba da la'akari da abubuwa da dama, na farko yawan ƙasa, na biyu kuma population na jama'a, na uku landmarks, kaga yanzu misalin ka ɗauki jihar Niger da 'yan sandan da ke cikin jihar Niger. To gaba ɗaya jihar Niger ina ganin 'yan sandan da ke ciki ba su iya in za a tattara su duk gaba ɗaya kai su local government guda ɗaya ba za su iya kare ma wannan ƙaramar hukuma ba. So muna hannun Allah ne da kuma addinin mu da ya nuna mana guje ma abubuwan da bai kamata ba na asha. To idan aka ba gononin nan dama za su ɗauki 'yan sanda ɗin nan gunduma-gunduma ma'ana daga mataki na ward zuwa mataki na ƙaramin hukuma har zuwa mataki na jiha za a samu yalwantuwan wannan 'yan sandan za su rage ɓanna fiye da yadda ake tsammani don haka wannan yunkuri mai kyau ne su ma dai shugabannin addinai sun bayyana cewa samar da 'yan sandan jihohin yana da matukar mahimmanci wajen samar da tsaro ga ƙasa sheikh abdullahi balalau shine shugaban ƙungiyar iza Izala mai wa'azin Musulunci a Najeriya ya ce idan an bi tsarin da ya kamata tabbas zai taimaka wa jami'an tsaron da ake da su a yanzu. Idan abin da ake da shi ya kai, da ba za a nemi samar da wani ba. Saboda haka samar da 'yan sanda na jihohi da dukkan harkan tsaro na jihohi wannan yana da muhimmanci. a samar da shi ya zamanto an samu abin da zai taimakawa su jami'ai na tsakiya kuma a yi abin ta yadda zai iya ba da kyakkyawan tsaro wa ƙasa. Tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta kan a yankin arewacin Najeriya, Rabaran Musa S. Dada ya ce ko da yake lamarin yana da amfani amma dai yana da ɗan shakku kar wasu su hana su yin aiki kamar yadda ya kamata. so idan state police din za su yi su yi aiki tsakanin su da Allah a kuma bar su su yi aiki din domin abin da ya sa na ce bar su su yi aiki shine idan har waɗanda suka zama manyan a state din ko governor ko official na government ba za su sa su su yi aiki bisa ga ra'ayinsu ba So san mu ce yana da kyau amma ina jin tsoro idan an ce state ne sannan suna kakashin iko na state idan ba a yi Eh, lura ba ba a yi hankali ba ba a yi sa'a ba ya yi gwamnatin da ke mulki a lokacin musamman lokacin siyasa kaga za a yi amfani da su domin biyan bukata na waɗanda suke mulki a lokacin to inda ina cin tsoro kenan shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger Comrade Abubakar Abdullahi ya ce su ma suna da irin wannan shakku matsalan da za a samu da state police state police za su zauna under kowane state governor ne kuma yau ka san yadda 'yan siyasa mu suke idan har baya shiri da kai to opponent ɗin shi za su sha wahala go an arrest him sai su zama karnukan farauta saboda me saboda idan ba su yi masu abin da suke so ba ba za su yi masu aiki ba to sai ka ga maimakon a samu haske cikin abin da aka yi the reverse is the case sai a samu kuma abin da ba shi ba ne. abin da mu ase sai human right body abin da muka fi tsoro kenan masu ruwa da tsakin dai da suka hada da jami'an tsaro da suka yi ritaya sun bayyana cewa samar da 'yan sandan jihohin yana da tasiri tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya aig suleiman gwamna mai ritaya ya ce babu wata damuwa ga samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi domin kuwa ko 'yan sandan da ake da su a yanzu kusan suna samun tallafi mai ƙarfi daga gwamnatocin jihohin Najeriya. amma a gani na dai a matsayina na rita AI na gani ba damuwa a waje na saboda na dan jaraba na zo na aiki a state dina sai kuma na gan cewa ma ba wani illa kana tare da mutanen ka kafi gane me ake yi kafi kuma taimaka musu sosai mm. Mm. kuma bayani ma za ka fi samu da saboda kana da wanda ka san su kullum za su zo su yi ma bayani ka gan wannan zai taimaka mm. a bangaren finance kuma